maharan su kimanin 250 kan babura ne suka dira a garin makuku da ke yankin sakaba a masarautar zuru a jihar kebbi suka fara satar shanu daga nan jama'ar garin suka an karar da jami'an tsaro da 'yan sa kai inda nan take su kai ɗauki rundunar 'yan sanda ta jihar ta bakin kakakin ta dsp na fiwa abubakar ta tabbatar da aukuwar lamarin jin haka sai ya garzaya da jami'an shi domin ya ga an dakile su su yi awon gaba da wannan shanu so allah cikin ikon suna samun kuku sai suka fara fafatawa da su so dalilin haka shi dpo da kusan jami'anmu za a ce guda takwas sun rasa rayuwarsu akwai immobile masu kwantar zuma yan sanda masu kwantar zuma su bakwai da ɗan sandan mu guda da ke nan ofishin DPO da ke saka ba sai masu taimaka mun a wurin aiki wato yan sa kai su ma mutum uku sun rasa rayuwarsu a cikin wannan Ta gehen ‘yan ta'adda ɗin an san adadin waɗanda aka rasa cikinsu? Eh to da yake abin an fara ne tun daga rana har ya kai marici za a ce ko dare. So kusan an tashi baran-baran ne. Eh so mu ma sai kamar da safe ne muka samu sauran gawakin mutanen mu. So muna tunanin cikin dare sun zo sun kwashe gawakin su. Haka muke sare insha Allah. Shi ma shugaban kungiyar ‘yan sa kai a masarautar Zuru Mani John ya ce barayin sun shigo ne daga jihar Zamfara. amma dai su ma sun sha da kyar a wannan arangama. Allah yadda suka hito daga safe har dare to su kasan ba su barin gawakinsu eh, amma kididiga da muka yi gaskiya sun kai kusan dari da wani abu aka kashe su eh, an kashe su sun kai wajen da wani abu kuma ba su samu sun fita da dare nan ba gaba ɗaya sun rude wasu suka fada magajiya suka kashe wani mai mai suka kwashe kaya muka sami labari kuma can wajen warari sun kashe kuma mutum biyar. To yau dai an jana'izan shi inspector din da shi ah, da other policeman din su kuma cops na ah, mobile din an kawo su nan birnin Kebbi. Na tuntubi wani mazaunin garin nama kuku akan yadda yanayin garin yake a halin yanzu. jiya in ka je da ake shelin harsashi abin nan sai ka ji kamar ruwan sama ne ake yi wallahi ina cikin ɗakin koye ina faɗa ma har biyar suna nan cikin makubusa ta halbe halbe zuwa biyar da rabi na suka kama ya suka hita to ni kuma bayan an sha ruwa ni kan na samu na sulalo na gudu saboda ban sukan je ne sukan wata siya ne in sun tafi kamar sun yi sukan dawo cikin dare sai kuma su bi gida gida gida suna cajin mutane suna kwace musu yan kuɗaɗen da ke hannunsu babu kwanciyar hankali tsakanin yankin sakabar lokar gamman nan arewacin nan daga gabashin zuwa kudancin nan wallahi babu kwanciyar hankali ko sisin kwabo don mutane na ta gudowa don ko yanzu ga magana da ake yi yanzu nan riba mutanen mu kuka ke nan riba su ayyukan ta'addanci dai sannu a hankali suna mamaye sassa daban-daban na arewacin Najeriya abin da ke nuna cewa akwai bukatar sake lale ga yunkurin da ake yi domin magance matsalar watakila taron da shugaban Najeriya ya gudanar tare da gwamnonin jihohin da ke fama da matsalar rashin tsaro ya buɗa sabon babi na sake lalantun karan matsalar ta rashin tsaro a Najeriya. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.